Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatarwar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirin kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa shima idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau litinin uku ga watan mayu shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan ramadan da shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 167 da suka gabata a rana irin ta yau mirza shirazi masanin adabi dan kasar iran ya rasu an haifi shirazi a garin shiraz na kudancin kasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan ya tafi birnin mashhad a arewa maso gabashin kasar inda ya yi karatunsa a gaban manyan malamai na addini mirza shirazi ya kware a harsunan larabci turancin ingilishi da kuma farisanci ya kuma rubuta littattafai na adabi da sauran ilmomi daban-daban na addini kuma dukkanin littattafansa ya rubuta su ne a cikin tsarin baituka na waka bayan rasuwarsa an tattara su a cikin diwaninsa jimillar baitocin da suke cikin diwanin nasa dai sun kai baituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe ya rasu yana da shekaru 47 a duniya masu saurari ko san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan mayun shekara ta 1968 ɗaliban jami'a a ƙasar faransa suka fara wata zanga-zanga ta neman gwamnatin ƙasar ta sake yin nazari a kan tsarin ilimi na ƙasar kasantuwar tsarin yana bayar da muhimmanci ne kawai ga masu hannu da shuni da 'ya'yansu wajen samun ilimi mai zurfi yayin da marasa galihu da 'ya'yansu ba za su iya yin karatu mai zurfi a kasar ba bayan fara wannan zanga-zanga da 'yan kwanaki ma'aikata a kasar ta faransa suka bi sahun ɗaliban inda su ma suke da bukatu da dama daga bangaren gwamnati musamman ma batun neman ƙarin albashi da suke korafi bisa karancinsa da ƙarshe dai zanga-zangar ta sami goyon bayan mafi yawan al'ummar kasar ta faransa kuma ta balla a wasu kasashen turai da suke fama da irin wannan matsala duk da irin matakan da jami'an tsaro suka dauka na dakile wannan zanga-zanga amma dai da ƙarshe ala tilas gwamnati ta amince da mafi yawa daga cikin bukatun da ɗaliban suka gabatar kafin su dakatar da zanga-zangar da ƙarshe masu saurare ko sun cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan mayun shekara ta 1993 hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta bukaci babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ya amince da ranar uku ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar 'yan jarida ta duniya da haka kuma majalisar ɗinkin duniya ta amince da wannan bukata da nufin bayar da dama da kuma 'yanci ga 'yan jarida a duk inda suke a duniya domin gudanar da aikin su na bayar da labarai da rahotanni akan abubuwa da suke faruwa a cikin 'yanci. saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. kasashen iran da iraki sun tattauna dangane da bashin iskar gas wanda iran take bin ƙasar iraki a yemen kuma sojojin kasar sun kai hare-hare kan tashoshin jiragen sama na sarki khalid da na najiran a cikin kasar saudiya a najeriya kuma kungayen kwadago sun koka kan yadda farashin man fetur da kuma tashi tashen hankula suke kara taɓarɓarewa a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasashen iraki da iran dangane da biliyoyin dala amurka wanda ƙasar iran take bin ƙasar iraki kudaden sayan iskar gas daga ƙasar kamfanin dillacin labaran iran press na ƙasar iran ya bayyana cewa taron ya hada ministan man fetur na ƙasar iran bijan zangane da ministan wutan lantarki na ƙasar iraki majid mahdi hantush da wasu jami'an gwamnatin ƙasashen biyu inda suka tattauna wannan batun. ministan man fetur na ƙasar iran ya faɗa wa iran press kan cewa ya zuwa yanzu iran ta sayarwa iraki iskar gas cubic lita biliyan 27 amma akwai matsala ta yadda za a biya nan kudaden amma yana fatan tare da wannan ziyarar da majid mahadi ya kawo nan birnin tehran za a warware batun a cikin 'yan watanni da suka gabata dai kamfanin iskar gas na kasar iran ya rage yawan iskar gas da yake turawa kasar iraki saboda taruwan basussukan majalisar ministocin kasar habasha ta amince da bukatar shelanta kungiyar Tigray People Liberation Front TPLF da kungiyar Aromo Liberation Front OLF a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda a kasar. jaridar egypt daily ta kasar masar ta bayyana cewa majalisar ministocin ta ɗauki wannan matakin ne bayan da ta yi nazarin ayyukan waɗannan ƙungiyoyi a ƙasar kafin haka dai ƙungiyar tprf ta taɓa zama ƙawar gwamnatin tarayyar ƙasar ta habasha amma bayan zuwan firayim minista abi ahmad kan kujerar firayim ministan ƙasar a shekara ta 2018 ya maida ƙungiyar saniyar ware wanda ya tilasta ministoci 'ya'yan kungiyar wanda suke aiki da gwamnatin kasar suka yi murabus mutanen kabilar tigray wa'anda suke da mutane kimani miliyan biyar a kasar sun gudanar da zabukan lardi bayan da gwamnatin abi ta ɗage zabuka na shekara ta 2020 amma gwamnatin ta ki amincewa da sakamakon zaben wannan ya sa gwamnatin lardin tigray ta ɗauki gwamnatin abi a matsayin gwamnati wacce ba ta da halacci wasu suna ganin wannan matakin da majalisar ministocin ta ɗauka yana iya rufe kofar tattaunawa da ƙungiyar kakakin sojojin kasar yemen yahya sari ya ba da sanarwar kai hare-hare kan sansanin sojoji a kasar saudiya da suke tashar jiragen sama na sarki khalid da kuma na yankin najiran a safiyar yau litinin tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar ta nakalto yahya sari yana fadar haka safiyar yau litinin ya kuma kara da cewa sojojin kasar sun yi amfani da makamai masu linzami samfurin badr da kuma jiragen yaki wa'anda ake sarrafa su daga nesa guda hudu samfurin kasif ketu a wa'annan hare-hare yaya sari ya kammala da cewa hare-haren mai da martani ne ga hare-haren da sojojin saudiya da gawayenta suke ci gaba da kaiwa kan mutanen kasar yemen da kuma kofar ragon da suka yi wa kasar tashoshin jiragen sama na jizan abha da kuma Sarkin khalid da suke kudancin kasar saudiya dai sun sha lugudin wuta daga sojojin kasar yemen a baya bayan nan saboda tilastawa kasar ta saudiya da ƙawayenta kawo ƙarshen yaƙi da kuma killace kasar da suka yi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran manya-manyan jami'an kamfanoni masu zaman kansu da kuma na gwamnati a tarayyar najeriya sun koka kan yadda farashin man fetur harkokin tsaro da wasu abubuwa suke lalacewa a kasar kamfanin dilajin labaran najeriya nan ya nakalto manya-manyan shugabannin kungiyoyin kwadago suna faɗar haka a bikin ranar ma'aikata ta duniya a birnin abuja shugaban gamayyar kungiyoyin kwadagon muhammad yunusa ya bayyana haka ne a jiya lahadi ya kuma ƙara da cewa tsadar kayayyaki saboda tashin farashin man fetur da kuma taɓarɓarewar harkokin tsaro a ƙasar sun zama abin damuwa ga ko. kowa a ƙasar yunus ya ƙara da cewa a daidai lokacin da gwamnatin tarayya take maganar ƙara samar da guraben ayyukan yi sai gashi ana korar ma'aikata ko kuma mai da su na wucin gadi har ila yau ga kuma illar da cutar corona ta yi wa masana'antu da kuma harkokin kasuwanci a ƙasar dangane da hanyoyin warwarewa na matsaloli kuma yunusa ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta rage yawan kudaden da take kashewa harkokin tafiyar da gwamnati da kuma sake tsarin tafiyar da gwamnatin don rage tsadar hakan a bangaren wasanni kuma an zaɓi wata alkaliyar wasan karet 'yar ƙasar iran a cikin gungun alkalai na wasannin karita ƙasa da ƙasa kamfanin dillacin labaran iran press ya bayyana cewa ilmara guzalzade ta zama alkaliya a cikin alkalan wasan na karet a wani taron da aka gudanar a birnin lisbon na ƙasar portugal a ranar alhamis da ta gabata tun ranar juma'a da ta gabata ce dai aka fara wasannin karet don fidda gwanayen da za su halarci gasar olympic a kasar japan na wannan shekara a birnin lisbon na kasar portugal yan wasa 740 ne daga kasashe 87 suke halartar gasar halin yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa labaran wasanni matasa sauran masu sha'ar wasanni na motsa jiki assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni shirin ne muka muku labaran wasanni su shafi wasanni da ake bugawa nahiyar afirka nahiyar turai da asiya da fatan masu ware sun shi da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. so da kyau yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara da nahiyar afirka a shirin namu zai muku bayani ne ko kuma bita game da irin wato game da harkar kwallon kafa a nahiyar afirka inda baya bayan nan ne a gwada da zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa takaice inda matsefe ya lashe zaben ba hamayya bayan da 'yan takarar neman shugabancin hukumar ta kaf su uku suka janye suka bar masa filin wannan ya sa ya lashe zaben ba tare da wata hamayya ba to domin jin tarihin kafa wannan hukuma ta kaf na hantubi wakilinmu a garin jihar filato umar yunus domin jin tamakinsa ga kuma abin da yake cewa. An kafa hukumar kwallon kafa ta Afirka wato kaf a ranar 8 ga watan Fabrairun 1957 a Khartoum babban birnin Sudan. Tana da headquarter a birnin Giza na ƙasar Masar. kaf tana da ƙasashe hamsin da shida a matsayin mambobinta a halin yanzu. Hukumar ita ce mai kula da harkokin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka. Ita ce ke shirya gasa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma tsakanin kulob da kulob da ke Afirka. Hukumar ta CAF na ɗaya daga cikin hukumomin ƙwallon ƙafa na nahiyoyi su shida da ke ƙarƙashin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya. Yusuf Muhammad shine babban sakatarenta na farko. sannan abdulaziz abdallah salim shine shugabanta na farko wanda aka zaɓa ranar goma sha shida ga watan maris na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai mataimakinsa na ɗaya shine aman jumal bin finik ɗan najeriya sai constant omari suleimani ɗan ƙasar demokradiyyar congo a matsayin mataimaki na biyu kafin fauzi lecja na ƙasar morocco a matsayin mataimakin shugaban na uku Babban sakataren ita CAF ɗin a halin yanzu shine Hajji Mu'ad ɗan ƙasar Morocco wanda ya kama aiki ranar goma sha ɗaya ga watan Afrilun shekarar dubu da goma sha tara. Daga cikin gasanni da CAF take shiryawa lokaci zuwa lokaci akwai gasar ƙwallon ƙafa ta maza ta ƙasashen Afirka wato AFCON. Wannan ita ce gasa da ta fi kowace girma da kuma daraja a nahiyar Afirka. sannan akwai gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen afirka ta 'yan wasa masu taka leda a lig ɗin ƙasashen su wato chan akwai irin wannan gasar ta 'yan ƙasa da shekaru 23 da shekaru 20 da kuma shekaru goma sha bakwai. har ila yau hukumar ta caf na shirya gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta ƙasashen afirka ta mata kuma tana shirya irin wannan gasar a matakin 'yan ƙasa da shekaru ashirin da 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. akwai gasar ƙwallon ƙafa ta futsal ta ƙasashen Afirka da kuma ƙwallon bakin ruwa wato beach soccer da hukumar CAF ɗin take shiryawa. A fagen kulob-kulob kuwa CAF na shirya gasar zakarun nahiyar Afirka wato Champions League da kuma gasar zakarun ta nahiya wato Confederation Cup akwai Super Cup da take shiryawa. Baya ga wa'annan akwai wasanni da dama da ita hukumar CAF ɗin take shiryawa wanda yanzu tuni ta daina shirya su. ƙungiyar ƙwallon kafa ta sufa eagles ta najeriya tana ɗaya daga cikin muhimman kula-kula ɗin ƙwallon kafa a nahiyar afirka da suka daɗe suna shiga gasa daban-daban da ake yi na ƙasa da ƙasa da an nahiyar afirka wanda ya sa tuntuɓi umar yunus domin jin ƙarin haske game da irin nasarori da wannan ƙungiya ta ƙwallon kafa ta najeriya su fa'iru ta samu daga lokacin kafa ta zuwa yanzu sai kara baki ya ce Super Eagles ita ce babbar kungiyar kwallon kafa ta ƙasa ta Najeriya da ke wakiltar ƙasar a manyan gasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka da na duniya. duk da 'yan wasan Najeriya tun talatin a lokaci daban-daban sun wakilci ƙasar. Lokacin tana ƙarƙashin mulkin mallaka na Ingila, amma tauraron ƙasar bai fara haskakawa a ƙwallon ƙafa ba sai a shekarun 1970, inda har ta kai ga ta lashe gasar kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka a 1990. Super Eagles ta fara halarta gasar cin kofin ne a da uku. kuma kawo yanzu ta lashe sau uku a 1980 da 1994 da kuma 2013 game da gasar kofin afirka ta 'yan wasa masu taka leda a gida kuwa super eagles sun fara halartar gasar a shekarar 2014 baya ga nan sun ƙara halartar gasar sau biyu amma ba su taɓa lashe gasar ba lokaci mafi kusa da lashe gasar da super eagles suka yi shine a shekarar 2018 inda suka kai wasan ƙarshe. Gasar nahiyar yammacin Afirka ta wafu na ɗaya daga cikin gasanni da Super Eagles take halatta, inda ta halatta sau uku ta kuma lashe sau ɗaya wato a shekarar 2010 shekarar da ta fara halatta kenan. Har ila yau Super Eagles ta taɓa halartar gasar nahiya ta FIFA Confederation Cup wacce hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya take harhaɗo kan ƙasashe da suka lashe kofunan nahiyoyinsu shekara ɗaya kafin a buga wasan cin kofin duniya domin ta gwada ko ƙasa mai masaukin bakin gasar cin kofin duniya za ta iya ɗaukar nauyin ko kuma ba za ta iya ba. A 1995 Najeriya ta halarci wannan gasa inda ta gama a matsayi na hudu. To madalla Umar Yunus a gaishe ka kuma da wannan shirin namu ya zo karshe. Dake lokacin da aka ɗibar mana ya riske mu wajibi daga aya a nan sai a wata sadar za ku ji mu da wani sabon shirin amma kafin nan amma duk waɗanda ku ji musamman Umar Yunus filin mu a garin Jihar Plateau ni ma dugun shirin nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bin shirye shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamo kiɗe kide daban-daban da suka shafi agogin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabon shekara a nan kasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo waƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Za mu gaito muku mawaƙin na kasar Iran mai suna Mas'ud Amiri. مهبت خلعتش بود madalla mas'ud amiri a cikin wannan waka da gabatar mana ta murna zagayowar sabuwar shekara iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng/radio. masu sauraro duka duka kuma da wannan kuka kawo shirin mu na rana sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya gabatar mana da wasu shirye shiryen ne tare Aminu ke cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh